الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسبح اسم ربك لعلي الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعي فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسي إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشي ويتجنبها الأشقي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلي بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر عز سلطان ربنا وعم إحسان مولانا خلق الجن والإنس لعبادته وخضعت الخلائق لقدرته وعنت الوجوه لعظمته الله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون والله أكبر عدد ما هلل الحجاج والمعتمرون الله أكبر كبيرا وسبحان الله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله انفرد بالخلق والتدبير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس اتقوا الله واعرفوا نعمته عليكم بهذا العيد السعيد وهو يوم الحج الأكبر أجزل الله فيه للحجاج والمقيمين الأجر الأكبر وهو يوم يخرج فيه الحجاج يخرج فيه الحجاج وهو يوم يخرج فيه الحجاج وهو يوم يخرج فيه المسلمون في الأمصار إلى المصلى لربهم حامدين ومعظمين وبنعمته مغبطين فلله الحمد رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد في مثل هذا اليوم وقف نبي الله الكريم بمنى وقف نبي الله الكريم صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب الناس ويقرر تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة فعن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم ويسألكم عن أعمالكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد إن من انتهاك أعراض المسلمين الغيبة والتي اتخذت في هذا الزمن طرقا متنوعة وعبر وسائل متعددة تعدت حديث المجالس إلى المنتديات الإلكترونية وعبر شبكة المعلومات الانترنت وعبر وسائل الاتصال الاجتماعي من فيسبوك وتويتر وواتساب فاستطال رجال من المسلمين في إخوانهم في أعراب إخوانهم بأسمائهم الصريحة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد في هذه الساعة يرمي الحجاج جمرة العقبة مكبرين الله ومعظمين ثم ينصرفون إلى ذبح هداياهم متقربين إلى الله فهنيئا لهم ذلك وتقبل الله منا ومنهم أما بقية المسلمين في الأمصار فقد شرع الله لنا أن تؤدى صلاة العيد في هذه الساعة لنقيم ذكره ثم ننصرف إلى ذبح الأضاحي مقتدين برسولنا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد إخوة الأكارم واعلموا أن بذل المال في الأضاحي أفضل من الصدقة به ومن السنة أن يذبح الإنسان أضحيته بنفسه إن أمكن ذلك وإلا فليحضر ذبحها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد وأيام الذبح أربعة وأيام الذبح أربعة يوم العيد بعد الصلاة وثلاثة أيام بعده ويجوز الذبح في الليل لكن النهار أفضل ويجوز الذبح أيام التشريق ويجوز الذبح في الفجر أيام التشريق وكلوا منها وانووا بذلك اتصال أمر ربكم ليحصل لكم الأجر في أكلكم فالسنة أيها الإخوة أن يأكل المسلم من يوم النحر من أضحيته واهدوا منها وتصدقوا على الفقراء ومن كان قريبا أو جارا فهو أولى من غيره واختاروا للصدقة من أطيب الأضحية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون إن من أهم القضايا المعاصرة التي دخل فيها كل غث وثمين قضية المرأة وما تكتنفها وما تكتنفها من دسائس ونقائص فما فتي أهل الباطل يرجون لهذه القضية المحسومة من قبل الشرع منذ مئات السنين يدعون لتحريرها من شرع ربها ورفع قيود الإسلام عنها يريدون تعريتها للفتك بها فأف ثم تف لتلك الدعاوى شاهت وجوههم وأقرفت ألسنتهم أيها الإخوة احذروا احذروا خراب البيوت واحذروا الفضائيات وما من شر إلا ولها أوفر الحظ والنصيب وما من فتنة بالمسلمين إلا ولها كفل منه من بعيد أو قريب قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم باهك إنوا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya dama cikin rahama shi da amincewarsa muka hadu a cikin wannan musalla namu ba don komai ba sai don gabatar da sallah ta idi Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu a cikin rayuwarmu ta duniya Allah madaukin sarki ya datar da mu a rayuwarmu ta lahira bayan kan iwa musulmi wannan rana ce wacce take mai girma godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala girma wanda yake mai yawa ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka shine halittu dukkan halittu aljanu da mutane gaba ɗaya domin abota ta mai Allah shi ne mafi girma gwargwadon yadda masu ambato suke ambatan Allah subhanahu wataala gwargwadon yadda masu umara suke ambatan Allah gwargwadon yadda masu aikin hajji suke ambatan Allah labbaik Allahumma labbaik godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda yake banci halitta da kuma jijjuya lamura gaba ɗaya da suke wannan gidan duniya gaba ɗayanta Allah subhanahu wataala godiya ta tabbata gare shi a dukkan komai sannan muna shaidawa babu an bauta da gaskiya sai Allah muna masu ƙara shaida babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a matsayin bawa kuma manzo fiye da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshen zamani ba mu da wani annabi a wannan zamani da za mu bi shi sawu bisa sawu fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da kuma sahabban shi da tabi'ai waɗanda suka gabace mu lallai yan musulmi mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala mu gane wannan rana ce mai daraja rana ta idi ita ce yawmul hajj akbar wanda masu aikin hajji suna can sun bar arafa daga arafa sun tafi muzdalifa yanzu sun tafi jamaratul aqaba lallai kuma musulmi mu gane cewa bayan Allah suna fitowa a cikin wannan rana suna nuna farin cikin su domin dama abin da ake bukata kenan al-hafiz ibn hajar al-asqalani cikin fatul bari mujalladi na biyu shafi na 433 yake cewa inna min izhari al-farah ko as-surur iya daga cikin bayyana farin ciki a wajen al'umma shine su dinga bayyana farin ciki fil a'yad wato a lokacin idi irin wannan kowa yana farin ciki Allah madaukin sarki ya kawo rayuwar shi dan haka yana murna yana kuma godiya ga Allah subhanahu wataala bayan Allah suna masu kabarbari kabarbarin da ya dace kamar yadda aka tambayi Imam Ahmad bin Hanbal akan yaya ya kamata a dinga yin kabarbari sai yake a dinga yin kabarbari yadda aka samu daga Abdullah bin Mas'ud wanda ah, Ibn Abi Shayba ya ambata a cikin ah, littafin Musannaf dubu da ɗari wanda shi imam ahmad bin hamad da aka tambaye shi kamar yadda zo a cikin jami'ar ulumi wal hikam mujalladi na biyu shafi na ɗari da tamanin da yake cewa a dinga yin kabarbari kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya faɗa allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahi alhamdu lallai mu sani cewa cikin waɗannan kwanaki a yanzu daga yau ko tun daga jiya ranar arafa kabar bari waɗanda suke al-mutlaq wal muqayyad sun hadu a waje daya hmm. mun fahimta hmm. a ranar arafa da yawmun nahri da kuma ayyamut tashrik anan ne suka hadu amma mutlaq tun daga wata da ya kama sai ga wata har zuwa kwana goma sha uku a cikin wannan wata kabar bari ne za a dinga yi Allah matsakin sake ya dace da mu lallai wa musulmi mu sani cewa a daidai irin wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a ranar Arafa a irin wannan lokaci ya ma mutane wa'azi daga cikin wa'azin da yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da aka samu hadisi daga Abu Bakara an Abi Bakara yake cewa fa inda dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ta hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ku sani jinan nakin ku ya haramta lallai ku sani dukiyoyinku sun haramta kada wani ya dinga daukan dukiyar da ba tashi ba lallai mu sani cewa dukiya ta haramta mu sani mutuncinku ya haramta kada wani ya dinga nema ya ci mutuncin wani yanzu muka lura da kyau intihakul a'rab cin mutuncin mutane ya yawaita musamman a kafafen sadarwa facebook whatsapp twitter babu inda mutum zai baje kolin ya dinga zuwa yana zagin wani musamman lokaci na siyasa yanzu wani sai ya dauki lokaci ya dinga zagin wani dan siyasan da baya so ka sani cewa ka ci namansa kuma Allah ya tambaye ka ran tashin kiyama hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 2289 haka hadisin ya tabbata a cikin sunan abi daud hadisi na 4800 da kuma 76 da kuma 77 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da aka tambaye shi atajruna mal ghiba kun san menene cin nima manzon Allah yace cewa zikruka akhaka bima yakra ka dinga ambatan dan uwanka da abin da baya so ka san cewa bai kamata a zage shi ba amma ka koma kana zagin sa kana aibanta shi kana cewa cewa ba zai ci zaɓe ba kai ne mai da zaɓen ai ba kai bane Allah ne yake bayarwa babu ruwanka da cin naman shi a ko'ina lallai wa musulmi mu sani a daidai irin wannan lokaci yan uwa musulmi waɗanda suka tafi aikin haji suna fitowa suna wato kabarbari suna kokarin jifa na shedan bayan sun gama kuma za su je su yanka wato su mu ma a nan gida za mu je mu kokari mu yanka abin da Allah madaukakin sarki ya bamu bayan an bayan an gama sallah ta idi ruwayoyi sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kame da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi daga al-barra bin azib hadisi na 951 da 956 da hadisi na 955 da hadisi na 900 63 da kuma 68 da hadisi na 4445 da hadisin cikin sahih bukhari hadisi na 4446 da kuma hadisi na 4400 da kuma shida da kuma dubu biyar da ɗari biyar da hamsin da shida da dubu biyar da ɗari biyar da hamsin da bakwai haka Hadifin ya ƙara tabbata cikin sahih bukhari dubu shida da ɗari shida da saba'in da uku Hadifin ya tabbata a cikin sahih muslim dubu ɗaya da ɗari tara da sittin da uku Hadifin ya tabbata a cikin sunan abi dawud dubu biyu da ɗari takwas da ɗaya da kuma dubu biyu da ɗari takwas daidai kuma Hadifin ya tabbata a cikin sunan addarimi Hadifin dubu biyu da biyar Hadifin ya tabbata Hadifin ya tabbata a cikin sunan nasa'i dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da ɗaya hadisin ya tabbata cikin musulun imam ahmad Ahmad ibn Hanbal hadisin 18693 manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hada farkon abin da zamu fara a wannan yini namu a wannan ranar da muke ciki an nusalli mu yi sallah ai yanzu mun yi sallah an gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan wannan thumma narji'a fa nanhara sai mu koma kuma mu soke dabbobin mu domin sa ita raqumi ne ake sokewa haka nan sanuwa a wani kauli ana iya soke ta amma al-afdal shine a yanka ta da wuka tunda Allah ce inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara da wannan dalili al-hafiz ibn hajar al-asqalani da sauran malamai suka ce to lalle yanka sanuwa shine yafi to dan haka sai a koma a yanka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi wannan faqad asaba sunnatana to ya dace da sunnan mu amma kuma duk mutumin da kuma ya yanka qablu fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli to ka sani nama ka gabatar ga iyalanka lalle kowa ya kokari an ida da sallah sai je yanka Allah gafarta mana lalle yan musulmi kwanakin da ake yin yanka kwanaki ne waɗanda suke guda hudu yawmul eid da kuma kwanaki guda uku a baya lalle mutum zai iya yin layyarsa da rana amma zai iya yi da daddare in ji malamai amma idan mutum ba zumbuli kakan marowata ba ya za a ce sai ka kafi idanun mutane ba sa nan sai ka yanka da daddare in ba bala'in marowaci ba ai ba zai ce da daddare zai yanka ba za ka iya yankawa da rana za ka iya yankawa da daddare lallai kuma idan mutum ya yanka a yi sadaka da naman abaiwa bayan Allah ubangiji ta'ala ya labarta mana cikin suratu suratul hajji yace fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir ayata 26 37 Allah ya mana bayani akan idan kuka yanka ku ci sannan idan kun ci ku ciyar da waɗanda suke cikin tsananin talauci Allahu akbar bayin Allah waɗanda ba su da layya in kun yanka ku san musu amma akwai wani bawan Allah ana kin shi Abu Muhammad Abu Muhammad wata rana ya sayar ragon shi na layya abun mamaki kawai rago sai kubuce a hannunsa kawai rago sai shige gidan marayu yana shiga gidan marayu yara suna ta munna a gidan Allah sarki tun tunda babanmu ya mutu ba mu da ragon da zamu yanka a gidanmu yau Allah ya kawo mana rago ya aika cikin gidan a fito da rago sai mata ta fito ta ce mijina ya mutu Allahu akbar kai ne farkon wanda ka kawo mana rago Allah ya saka maka da shi kuma ba abin da ya nufi ba kenan sai ya ce Allahumma taqabbal minni ya Allah ka karfa mu ka ji bayin Allah kawai sai ya tafi wannan tafiyar da ya yi sai Allah ya mai taimako sai ya ce barin ibo sauran kuɗi na inje in sai wani rago ya je gida ya ibo kuɗi kenan sai ga wani mota an fito da raguna a ciki sai ya ce ku tsaya ku tsaya kasuwa za ku je suka ce eh ya ce to da Allah abin guda ɗaya zan siya ana saɓowa. sai aka ce wannan katan ba za ka iya siya ba sai ce eh wannan ma bana so dan kuɗi na ba zai kai ba sai shi mai ragon ya ce a ah, ka taya za mu sasanta sai ce taya za mu sasanta sai ce eh za mu sasanta nawa ka siya sai ce a a kuɗi na ba zai kai ba sai ce wallahi ko nawa ka taya zan baka sai yake ce wato kuɗi na fa kaza ne sai yace kudin ka bai kai ba amma wannan ragon na baka fi sabilillah yace yace ka san dalili wa Allah alƙawari cewa dama raguna na tunda sun hayayyafa wannan shekarar da yawa to duk wanda ya fara tayawa na farko to wallahi zan bashi kyauta fi lai ta duba ya taimaka ya bada ragon shi sukutun amma mu a yau naman ma idan wani ya yanka gaba daya ba zai iya ɗauka ya ba kowa ba in ya iya yin mutunci ya ɗauka ya ɗan baiwa makota kaɗai Allah gafarta mana ‘yan uwa musulmi idan mutum ya cinye naman gaba ɗaya ya yi daidai idan ya yi sadaka da shi gaba ɗaya ya yi daidai idan ya kyauta da shi gaba ɗaya ya yi daidai a shari'a amma al-mustahab abin da ya fi ne, ka ci ɗaya ka yi kyauta da ɗaya sannan kashi ɗaya kuma ka yi sadaka ka baiwa fakirai Allah ya gafarta mana lallai yan uwa musulmi mu sani cewa wannan lokaci ne da yake Allah ya bada umarni akan ayiwa Allah subhanahu wataala biyayya a dinga kabarbari sannan kuma in wa musulmi mu sani cewa wannan lokaci da muke ciki lokaci ne da dole a baku umarni da kyakkyawan aiki a nuna wa mutane hani akan abu da yake mummuna Allah subhanahu wataala yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas haka nan hadisi ya tabbata cikin sunnat Tirmidhi 2169 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yake cewa wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda rayuwata ta take hannunsa shine Allah la ta'muruna bil ma'rufi ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم والله إذا باكو أمري دكتاوان أيكي باكو هني دا ممونا أيكي والله إذا أكيلوك تنجزاك ننجا ذكوان الله ما الله بذي أمسا مكبا أما أبو مبكي انتكي أولا لوكا تن أينزو إذا ما لم يفتو ينا نوسد الأمة ينا تواسي كذا مسمى لوكا تنجزا إيزو أينزو إذا ما لم يتي كذا يوني يتي أن باشي كدي أن دوكو كدي أن باشي كدي أكباشي يكي كامبين wallahi bayan Allah ku ji tsoron Allah dole mu nuna wa al'umma abin da yake hatsarin da yake gabansu a yanzu siyasa ta kunno kai dole ne malamai su nuna wa al'umma cewa guri kaza yana da kyau guri kaza bai da kyau yanzu idan muka kalli kasan nan kasan nan an yadda mu koma baya security ba mu da shi a arewacin Najeriya yanzu shawara nake bayarwa kowa ya ji ni da kunnen basira shawara nake bayarwa lallai yanzu daidai ne a ce mu 'yan arewa mu kasance mu ba ma san namu ɗan arewa daidai ne yau kowa ya sani inyamurai sun ce ga nasu ko da suna san shi ko ba sa so tun da ne nasu ne gaba ɗaya sun yadda suna son shi yarbawa sun ce suna san nasu amma mu saboda abin bakin ciki mu ba ma son namu idan ka ɗauko magana sai ka ji mutum ya ce to mu ne namun suka mana me suka mana ba su yi ba Allah zai kawo wanda zai yi amma tun da wannan yanayi muka tsinci kan mutum yi kokari mutum tsoron Allah yanzu tsakaninku da Allah za mu yadda da mutumin mutanen da suka zo suka kashe mana saboda mutum dubu a ofisi a Lagos saboda mutum dubu aka kashe mana wanda waɗansu daga cikin malamai suka ce jinin waɗannan mutanen ya halatta amma a yau waɗansu suna nan suna zafin kai wani kawai saboda faki zai ce shi kawai baya ganin wannan laifin a kashe maka dan uwanka musulmi kuma ka ce kana san shi to lallai wa musulmi mu ji tsoron Allah sannan kuma yan uwa musulmi inna min ahammil qada'i al-mu'asira daga cikin manyan wato hukunce-hukunce waɗanda suke na zamani shine mata suna fitowa tsirara a ji tsoron Allah yahudawa ne suke so su nuna wa mata ga yadda za su yi su dinga sanya kaya sai ka mace ta sanya kaya a dame sai kuma kana kallo kana jin daɗi Allah ya gafarta mana mu yi kokari mu jin tsoron abin da zai rusa mana gidaddajin mu gidaddaji a yau sun lalace saboda channels canes da ake da su me yake faruwa Allah ke yukribuna buyutahum bi aidihim mutum ne zai bude wata tasha wadda ake koyar da baka shi da ƴaƴansa da matansa suna kallo ta yaya ƴaƴanka za su kasance masu tarbiya? Allah ya gafarta mana yan uwa musulmi a gurguje lalle yana da kyau idan mutum ya tattara tara abin layyansa ka yi kokari ka taimaki wanda bai da shi ka yi kokari ku taimaki wanda ba su da shi ku yi kokari ku taimaki waɗanda ba su da shi wallahi abin da ke bada mamaki wani mutum mai kyauta a cikin garin Madina yi mafarki bawon Allah nan sai mafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne ka je gari kaza a cikin ƙauyen garin Madina ƙauyen garin Jaziratul Arab ka je a cikin mamlaka akwai wani bawan Allah kullun yana cin abinci kullun yana yana yana bude baki da ruwa ba shi da abincin da zai ci abun mamaki wannan mutumin sai ya dauki ragama ya tafi wannan garin yana zuwa wannan garin sai ya ce wannan mutumin na zo bako gare ka sai ya ce alhamdulillah ya ce ga lokacin shan ruwa ya yi sai ya ɗauko mai ruwa sai ya ce ban da komai a gidana sai wannan ruwa sai ce sadaka rasulullah manzo Allah yayi gaskiya nan take ibo kayan abinci da kudade dauka ya bashi to irin wannan abin da ya kamata mu dinga yi kenan in wa musulmi lalle mu kokari mu ji tsoron Allah kuma ayi kokari a nemi katin zabe lokaci ne na neman katin zabe yancin mu kenan mu yi kokari mu nemi katin zabe kuma wasici na da nake yi shine mu nemi ƴan uwanmu waɗanda za su kawo mana ɗauki idan Allah ya so a wannan arewacin Najeriya da muke ciki yau idan kuka lura duk sassan Najeriya wallahi babu inda ake cikin tashin hankali sai arewacin Najeriya duk wata masifa sai mu amma a ce yau mun kasa hankalta mutum ya zo ya dinga hauka shi sai wani yake so ɗan kudu ɗan kaza yake so ba ce kanka so shi ba tunda siyasa ka ce amma mu muna faɗa a mahanga ta shari'a ku yi kokari ku so naku ku yi kokari ku so naku ku yi kokari ku so naku Allah madaukakin sarki muke roƙo ya zaba mana zabe wanda yake na alheri amin mu ta addu'a Allah ya zaba mana shugabanni masu nagarta Allah ya sanya duk wanda za mu so shi kada mu yi irin wato zaben tumin dare da muka yi a baya kawai ka ce sai wani kuskure ne mu roƙi zaɓin Allah Allah ya zaba mana abin da yake mafi alheri Allah kuma ya zaunar da mu lafiya wannan gari namu Allah ya zaunar da mu lafiya اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أمتنا وولاة أمورنا يا عزيز يا غفور اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين